الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci yan uwana musulmi ina marabtanmu da sake haduwa a wannan shiri inda muke karanto tarihi na sahabbai bakwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa yawan riwaya a darasinmu da ya gabata mun taɓo rayuwar mutum na biyu wanda ya fi yawan riwaya cikin sahabban nan guda bakwai wanda shine abdullahi dan umar allah ya ji gansa da rahama mun ji abin da ya shafi rayuwarsa da falalarsa da abin da ya shafi ilimin shi har muka kai ga inda wato ya shafi rayuwarsa karshe wanda allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwarsa ne a shekara ta 84 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana da shekara 87 a duniya allah ya ji kansa ya sa ya huta Allah ya tashe mu tare da su a ƙarƙashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam a yau za mu taɓa abin da ya shafi rayuwar na uku daga cikin waɗannan sahabbai ne wanda shine anas dan malik mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ɗaya daga cikin sahabban shi mutanen madina anas dan malik sunan shi shine anas dan malik dan nadur dan dimdim dan zaidu har zuwa ƙarshe wato daga ƙabilan banu najjar mutane ne daga cikin wato kabila ce daga cikin ƙabilun mutanen madina anas dan malik allah ya ƙara masa yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira yana da shekara goma kenan an haife shi ne kafin wato bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara goma ko wani abu makamancin haka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo madina abu na farko da mahaifiyar anas dan malik wacce ake cewa ummu sulaimin ta fara shine gaggawa ta kamo hannun anas ta kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga wannan yaron ya zama mai yi maka hidima ka roƙa mishi Allah ka yi mishi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin ya yi masa addu'a ya ce ya Allah ka yawaita dukiyansa kuma ka yawaita 'ya'yansa kuma ka sashi aljanna anas dan malik yake cewa lallai na gana ɗaya na gana biyu ina fatan in gana uku domin Allah ya yawaita dukiyan anas dan malik ya kasance yana da gonar da so biyu take ba da 'ya'yan itatuwa a shekara sabanin gonakin sauran jama'a albarkacin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan yake cewa game da 'ya'ya kuwa an binne 'ya'ya da ya haifa daga tsatson shi banda jikokin shi an binne 125 tun yana da rai wannan albarkacin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik allah ya kara masa yarda ya samu wannan albarka na addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya yawaita dukiyarsa kuma ya yawaita 'ya'yansa <clears throat> saura na uku shi ma ya ce yana fatan ya gan shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina anas shine mai masa hidima hakanan sanda zai tafi badar anas dan maliki ya kasance tare da shi yana mai masa hidima a yakin badar malamai suka ce me yasa to ba a ambaton anas dan malik cikin waɗanda suka halarci badar wasu suka ce saboda ya halarci badar ne a wannan lokacin alhali yana da shekaru ƙananan shekaru ba na shekarun wanda ya cancanci zuwa yaƙi ba don haka ba a ambaton shi amma hakika ya tabbata cewa ya halarci badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai yi masa hidima. anas ya kasance yana da yawan falala kamar yadda dukkan sahabbai suke da shi kuma ya keɓanta da wasu daga cikin falalolin anas wanda ya kasance ya yi tarayya da wasu sahabbai daga cikin sahabbai shine yana cikin waɗanda suka yi bai'atul ridwan waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama baya a ƙarƙashin bishiya waɗanda allah ya yi alkawarin wato aljanna gare su domin ya yarda da su Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bayi tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabakum fathan qariba Allah subhanahu ta'ala ya ce wato hakika ya yarda da waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a ƙarƙashin bishiya Anas dan Malik yana daga cikin su wanda adadin su ya kai 1400 ko sama da haka kuma dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda wuta za ta ci daga cikinsu. daga cikin falalolin anas dan malik addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mishi wanda yana cewa allah ka yawaita dukiyansa kuma ka yawaita 'ya'yansa kuma ka shigar da shi aljanna wanda guda biyu sun faru tun anas na da rai ɗaya kuma anas yana fatan samun shi idan allah subhanahu wata'ala ya tashe shi ranar tashin alkiyama Allah ya yawaita 'ya'yan shi kuma ya yawaita dukiyansa sannan kuma yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa addu'an shiga aljanna addu'ar annabi da ba ta faɗuwa yana daga cikin falaloli na anas dan malik kasancewan annabi ya yadda da shi a matsayin mai hidima wannan falala ce ba karama ba domin duk wanda ya kasance tare da annabi wata alaka ta haɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan alakar ta shi ta zama falala gare shi to ba karamar alaka ba alaka ta yin hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗauko buta ɗiban ruwa aika da sauransu duk wannan anas dan malik ya samu wannan falala kai da mutum zai samu falala na yin wannan koda na yi ni ɗaya ne to ya isa abin ambato da alfahari har tashin alkiyama gare shi to ina kuma ga wanda ya yi shekara goma yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima har yake cewa tsawon lokacin nan da yayi yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima bai taba aikata wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don me kai ba ko kuma ya bari annabi ya ce don me ka bari allahu akbar ka duba ka gani mai tarbiyyan ya yi tarbiyya ta yadda aka samu ɗan da biyayyan da baya yin abin da ma za a wato muzanta masa shi kuma ɗan ya kasance wato mahalli na yin tarbiyya wanda an masa tarbiyyan kuma tarbiyyan ta shige shi kuma ya amfana da ita a ce ka tsaya ka yi zama da mutum ka yi masa hidima na shekara ashirin bai taba aibanta wani abu daga halinka to wannan falala ce ga kowa ma ya samu wannan ballantana kuma ga wanda ya yi shiga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin falalolin anas dan malik kenan anas dan malik allah ya kara masa yarda yana daga cikin wato na gaba-gaba a cikin abin da ya shafi ilimi saboda haka ma ya kasance ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan hadithi daga hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ruwaito hadithai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun tasamma 2,286 waɗannan hadithan cikinsu imamul bukhari da muslim sun yi ittifaƙi akan 180 sannan imamu al-bukhari ya kadaita da tamanin imamu muslim ya kadaita da casa'in sauran kuma malamai da suka ruwaito hadisai a cikin littafansu sun wato yi tarayya cikin sauran waɗannan adadi na hadisai na anas dan malik sun zo ne da wannan yawan sakamakon kasancewan shi yana mai lazimtan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa a gidansa duk abin da annabi zai yi a gaban anas dan malik ko dai ya ga aikin annabi ya ruwaito ko kuma ya ji abin da annabi ya faɗa ko kuma shi ya aikata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a aikata annabi yana gani bai hana ba dukkan waɗannan anas dan malik ya ruwaito su tare da haka zaka samu kamar yadda ya gabata adadin wato hadisan da anas dan malik ya ruwaito idan ka cire waɗanda suka yi ta maimaituwa za ka ga adadin ya dawo ƙasa kwarai hakanan cikinsu idan ka cire waɗanda wasu sahabbai suka yi tarayya da shi cikin ruwaitowa za ka ga adadin ya ƙara raguwa wannan dai shi yake ƙara tabbatar mana da cewa waɗannan sahabban da suka yawaita riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zo da wani sabon abu ba sun zo da abu ne da ya tabbata daga annabi kuma hatta wasu daga cikin sahabbai sun yi tarayya da su a cikin ruwaito waɗannan hadithan tare da cewa anas dan malik sanda annabi ya yi hijira yana ɗan ƙarami shekaru goma ya kai ya iya rike dukkan abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗe shi tare da haka ya ci gaba da rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya bar duniya alhali yana da shekara ashirin ya ci gaba da rayuwa kuma allah ya tsawaita rayuwar shi sai da ya doshi ɗari wato ya kusan ɗari a shekarunsa duk wannan lokacin manya-manyan sahabbai sun kare sai wato irin su anas dan malik suka saura don haka tabi'ai suka bukatu zuwa ga abin da annabi ya bari na gado wato na ilimi suka dinga isar da shi su anas dan malik kenan don haka aka fi yawan jin hadisan daga bakinsu wannan baya nuna cewa sauran sahabbai manya-manya ba su san waɗannan hadisan ba a'a yawan bukata shi yasa aka yawaita jin wannan hadisan a bakinsu saboda shekarunsu na rayuwa ya tsawaita kuma sun sadu da annabi sallallahu alaihi sallama tun suna 'yan ƙanana wannan abin da ya zo kenan game da abin da ya shafi wato yawan hadisan anas dan malik allah ya kara masa yarda anas dan malik ya kasance mai tsananin kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam imamu zuhuri wata rana yana ba da labari ya ce wata rana ya shiga ga anas dan malik sai ya tarar da shi yana kuka ya ce me ya same ka anas dan malik kake kuka ya ce wallahi abin da nake gani ne yake sa ni kuka cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a kai ban ga wani abu kamar sallah ba gashi duk kun canza ta wato mutane sun waye gari suna aikata abubuwa da su iya saba wa karantar wan annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah wannan ya sa anas dan malik yake kuka wannan yana nuna tsananin kaunar shiga annabi sallallahu alaihi wasallam da tsananin biyayyar shi da koyin shiga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sa har yake kuka idan wani ma ya saba wa annabi to ina kuma gashi kan shi kanshi hakanan wato al-musanna ibnu sa'id wata rana yana bada labarin cewa anas dan malik yana ce mishi babu wani dare da zan kwanta bacci face sai na ga masoyina wato sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci na sannan sai ya fashe da kuka idan ya faɗi wannan me wannan yake nufi wannan yana nuna mana yadda yake da tsananin ƙauna da tuna annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da kake so kake yawan tuna shi shi yake zama a zuciyarka har ka kwanta bacci ka rika mafarkinsa saboda haka gwargwadon yanayin son annabi sallallahu alaihi sallama da ke zuciyar anas dan malik shi yasa kusan kullun ya kwanta bacci sai ya gansa wannan abin da ya shafi tsananin kauna kenan na anas dan malik ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ya zama abin koyi ga dukkan musulmi lallai duk sanda annabi ya zama shine a ranka tuna annabi sallallahu alaihi wasallama shine a ranka koyi da ayyukansa da maganganunsa da nisantan saba masa ya zama shine abin da kake so to lallai za ka wayi gari kana mai wato yawan tuna annabi wanda zai sa har a cikin mafarki ka rika ganinsa wanda yake wato zama albishir ga wanda ya mutu da imani na cewa zai gan shi a ranar tashin alkiyama yana cikin waɗanda za su sha daga cikin tafkin shi wanda, duk ya sha daga cikinsa ba zai ƙara jin kishi ba har abada wannan shine rayuwar anas dan malik anas dan malik ya rasu wato a shekara ta 91 wasu suka ce 92 wasu suka ce 93 bayan wato hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana wato da shekara 99 wasu suka ce ya dara wato 100 wannan dai yana tabbatar mana da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da addu'o'in shi cikin wasu lafuzza da suka zo wato suna nuna cewa hatta tsawon rayuwa annabi ya roƙa mishi anas dan malik shine karshen sahabi da ya rasu a basra ya ruwaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wato neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi wannan yake nuna mana cewa wato matsayin da anas ya kai da falala da amfanuwa da ake yi da shi tun daga wancan lokacin har zuwa yau kuma har zuwa tashin alkiyama albarkaci ne na ilimi saboda haka wajibin dukkan musulmi shine ya tashi ya je ya nemi ilimi ya san yadda zai bautawa Allah ya kuma san wato annabinsa ya san Allah wanda zai bautawa saboda ya bautawa Allah cikin ilimi kar ya bautawa Allah cikin jahilci anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ruwaito wani hadisi kari akan abin da wato aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها wa وأداها kama سمعها أو كما قال yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya haskaka fuskan wanda ya ji magana daga gare ni ya haddace maganan sannan ya yi ƙoƙarin isar da maganar kamar yadda ya ji to kaga wannan yana da alaƙa da wancan hadithin da ya gabata wanda anas yake cewa annabi ya ce neman ilimi wajibi ne ga dukkan musulmi babu yadda za a yi ka isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama daga cikin magada annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ka kasance mai neman ilimi kuma mai aiki da shi wannan shine abin da ya shafi rayuwar anas dan malik Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji game da rayuwarsa ya sa mu tashi tare da shi a ƙarƙashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama muna yardaddu a wurin Allah tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya rasu shekara nawa anas dan malik yake da shi tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara nawa anas dan malik yake da shi